maka za mu kawo maka har inda kake in Allah ya yarda amma na gaya muku fa in dai bai kai awa ɗaya ba <laughs> za mu dawo maka da kuɗin ballanta na ma na san in Allah ya yarda fiye da haka ma zai yi